Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da daren wannan rana ta talata biyu ga watan janairun shekara ta 2024. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Da fatan an wuni lafiya. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku wani rahoto game da muradun 'yan Najeriya cikin wannan sabuwar shekara ta 2024. Muna kuma tafa da wata tattaunawa da wani malami daga Najeriya yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka a game da abubuwan da ke takarwa wajen haddasa fitintunu da rashin zaman lafiya a Najeriya. Bayan nan kuma za mu gabatar muku da rahoton na musamman kan wannan sabuwar shekara ta 2024 wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin mu kai ga rahotannin namu da farko ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. wani harin da isra'ila ta kai da jirgi mara matuki da daren yau dinnan talata kan ofishin kungiyar hamas da ke wani gefen birnin beirut ya hallaka wani babban jami'in kungiyar hamas mai suna sale al'aruri a cewar kungiyar mayakan da kuma kafafen yada labaran gabas ta tsakiya aruri ya kasance wani babban jami'in kwamitin gudanarwar kungiyar hamas kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ɓangaren mayaka na kungiyar da ake kira bataliyar shahidai ko kasan brigade wanda ta kai wani hari mai tsanani a isra'ila ranar 7 ga watan oktoba bara amurka ta yi tayin dala miliyan biyar ga duk wanda ya samar da bayanai game da shi rundunar sojin isra'ila ta ƙi cewa komai kan wannan rahoton to amma irin wannan harin ya yi kama da matakan aiwatar da alwashin da isra'ila ta sha na kashe shugabannin hamas yayin da yakin da take yi da kungiyar hamas din ya shiga wata na uku shugabar jami'ar harvard ta nan amurka claudine gay ta yi murabus a cewar jaridar harvard crimson ta ɗaliban harvard a yau dinnan talata bayan da ita da wasu sauran shugabannin fitattun jami'o'in amurka suka fuskanci matukar caccaka saboda irin yadda suka bayar da ba'asi a gaban majalisar dokokin tarayyar amurka game da batun tsanar yahudawa wa'adin ge shine mafi gajarta a tarihin jami'ar harvard a cewar jaridar kuma murabus din nata ya biyo bayan karuwar matsin lambar bukatar hakan ne tun a watan jiya bayan da shugabar jami'ar pennsylvania liz mcgill ta yi murabus da ita ge da mcgill da kuma shugabar cibiyar fasaha ta massachusetts institute of technology sally columbus sun bayar da ba'asi a gaban wani kwamiti na majalisar dokokin tarayyar amurka ranar biyar ga watan disamba game da tsanar yahudu a jami'o'in biyo bayan barkewar fada tsakanin isra'ila da hamas a watan oktoba rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane aƙalla hudu baya ga raunata gomai a kiev da kharkiv a cewar jami'an ukraine dinnan a wato a yau dinnan talata rundunar sojan saman ukraine ta ce sojojin rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka 35 da makamai masu linzami 99 ciki har da wasu da aka harbo daga jiragen sama da jiragen ruwa to amma bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakabo dukkanin jiragen da kuma 72 daga cikin makamai masu linzamin hukumomi sun kwashe sa'o'i suna gargadin yiwuwar harin jirgin sama suka yi ta gaya mutane da su nemi mafaka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sandan turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma kungiyar leƙen asirin isra'ila ta mossad da kuma farautar wasu baƙi da ke zama a turkiya a cewar ministan cikin gidan turkiya din ali yarkaliya a yau dinnan talata a watan jiya jami'an gwamnatin turkiyya sun gargaɗi isra'ila game da abin da suka kira sakamako mai tsanani muddin ta yi yunkurin farauto mambobin kungiyar mayakan hamas waɗanda ke zama wajen falasino ciki har da turkiyar shugaba rajib tayyip erdogan ya yi gargaɗin cewa hakan zai kasance wani babban kuskure turkiya sabanin akasarin ƙawayenta na turai da wasu ƙasashen larabawa ba ta ɗaukar hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotanninmu kuma zamu mu buɗe taskar namu daga Najeriya. Yayin da mutane a faɗin duniya suke ci gaba da shauƙin shiga sabuwar shekara lokaci ne da mutane kan yi waiwaye kan al'amura da suka faru a shekarar da ta shuɗe da kuma ɗaukan wa kansu ƙudurori da ma bayyana muradunsu kan abubuwan da suke fatan cimmawa dalilin haka ne ya sa wakiliyar muryar amurka rukayya basha ta yi tuntuɓa don jin irin muradun da 'yan najeriya ke fatan gwamnatin ƙasar za ta biya musu rukayya gare ki kowace sabuwar shekara al'umma da dama na shigarta ne da muradun da suke son cimmawa a rayuwarsu kazalika wasu kuma na bukatar ganin gwamnati ta shigo da sabbin tsare-tsaren da za su kawo sauyin tafiyar da lamura cikin sauƙi hakan ya sa muka ji ra'ayoyin 'yan najeriya game da irin fata da kuma muradun da suke son cimmawa a shekarar 2024 kuma wani irin sauye-sauye suke hankorin ganin gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu za ta yi da zai taimaka wajen kawo sauƙin lamura a cikin wannan sabuwar shekara. Sunana Abdullahi Sani, Kinshasa Street, Block 36. na shugaban kasa ya buɗe boda, ya rage kudin mai, sannan abinci a rage farashi, sannan kuma kaya su sauka kamar yadda talakawa za su ji daɗin demokradiyyar nan da Allah ya sa muka zaɓe to mun talaka su suka yi uwa makarbiya a kan cewa mun ji mun gani zai mana adalci a rayuwa. Sunana Bashir mai shinkafa daga Gusau a jihar Zamfaran Najeriya. Cewa kuma guri na akan gwamnatin shugaba Tinubu to shine na ɗaya Allah Ubangiji shi taimake su ya maida hankalinsu akan matsalar tsaron da ta'addabi arewa maso yammacin Najeriya musamman wannan yanki namu na Sokoto, Kebbi, Zamfara har ma da Katsina. Sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga nan jihar Gombe. Ba ni da burin da ya wuce samun salama da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yalwar arziki a wannan shekara ta 2024 da muka shiga. domin a shekaran baya al'umma sun fuskanci kalubale na hauhawan kayayyakin masarufi da tsadar man fetur da dai sauran matsaloli na canjin kuɗi muna fata wannan shekara da muka shiga ubangiji allah samun shiga cikin sa'a da kuma nasarori da kuma sa'ada a sunana idris m idris damaturu daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina fata gwamnatin shugaba tinubu ta yi wa allah ta yi duba ga tsohon alkawarin da tsohuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi na shimfiɗa titin dogo wato hanyar jirgin ƙasa daga birnin fatakwal zuwa birnin maiduguri na jihar borno wadda wannan hakika zai sauƙaƙa wa al'ummar yankunan mu musamman na arewa maso gabashin najeriya wajen samun sauƙin jigila ko kuma sufuri haka zalika ina fatan gwamnatin shugaba tinubu ta yi duba na tsanaki kan abin da ya shafi cimaka mu dai muna fatan gwamnatin ta ba da damar a shigo da abinci kamar yadda ake a baya domin wallahi 'yan ƙasa suna cikin halin yunwa sunana usman shitu mahuta karamar hukumar dandime jihar katsina a najeriya yana yi ma dukkan ma'aikatan sashen hausa na murar amurka da al'ummar duniya baki daya murnar shiga sabuwar shekara ta da hudu. ina so in yi amfani da wannan dama wurin kira ga sabon shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu da ya duba allah ya mai da hankali akan matsalar tsaro domin ita ce tafi damar al'ummar najeriya musamman yankin arewa arewa ta fi kusan shekara goma tana fama da kashe-kashe da sace-sace da abubuwa na matsalar tsaro kala-kala muna fatan shugaba bola hamid tinubu zai duba matsalar tsaro domin inda idan aka magance matsalar tsaro to insha allahu za a samu zaman lafiya jama'a za a je gona a je kasuwa yara 'yan makaranta za a tafi makaranta. Masu iya magana da suka ce ra'ayi riga kowa da irin tashi to fatan kowane ɗan Najeriya dai shine samun zaman lafiya da farfadowar tattalin arzikin kasar Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. Ta gaida Rukayya Basha. Daga batun muradin 'yan Najeriya kuma yanzu za mu koma kan harkokin tsaro da zaman lafiya. najeriya mai yawan al'umma masu al'adu da mabambantan addinai lamarin da wasu ke ganin yana tasiri wajen haddasa rashin zaman lafiya musamman ma a wasu yankunan arewacin kasar baya ga matsalar tsaron da ta'addabi yankin a makon karshe na watan disamban bara ne wasu al'ummomi a jihar plateau suka tsinci kansu cikin yanayin tashin hankali wanda ya yi sanadiyar rasa ran akalla mutum ɗari a wata tattaunawar da wato a wata tattaunawa da malam awwal malami wani dan najeriya mazaunin kaduna yayin wata ziyara da ya kawo ofishin muryar amurka a nan washington dc na nemi jin ra'ayin shi a game da musabbabin irin wannan tashe-tashen hankulan sai ya ce wato malama aisha duk inda kika ga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to an shimfiɗa adalci ne duk inda aka samu rashin adalci to dole a ta samun tashin tashina hmm. kuma shi adalci waɗanda ya kamata su ɗabbaka shi a tabbatar da cewa ya gudana babu kamar shugabanni idan shugabanci ya zama mai adalci ne to dole mabiya su yi shugabanni biyayya amma idan shugabanni suka kima mabiya adalci to fa ba za su samu irin wannan biyayya da ya kamata mabiya su masu ba to babban abin da ke damun mu a najeriya akwai nau'i na rashin adalci wanda shi ne ya kawo dukkanin abubuwan da ake ciki shugabanci idan allah ya ba mutum ya kamata ya waje ba gare shi ya kowa adalci ko yankin ku ɗaya ɓangaren ɗaya kuka zo ko addinin ku ɗaya ko ba addinin ku ɗaya ba Dukka duka za ka yi ma kowa adalci daidai da za ka yi manaka kuma wannan shine karantarwa ta addini shine karantarwa ta al'adunmu za mu iya tunawa najeriya yana daga cikin ƙasashe wanda suka fi kowa zaman lafiya a da musamman muka duba daga bayan samun 'yancin kai mhm. To mun samu kyakkyawan zamantakewa da mu da makwabtanmu kamar mhm. misali daga garin da na zo kaduna mhm. muna fama da rashin zaman lafiya amma kafin alif da tara da saba'in da bayan wannan muna zaune lafiya da za ka ga muna makwabtaka da ƙabilu daban-daban da addinai daban-daban mun ca kuɗi da juna muna soyayya da juna a matsayinmu na 'yan adam da za mu iya rayuwa yadda Allah ya halicce mu da Allah ya ga dama da sai mu jinsi ɗaya ma bai shirya haka ba ya shirya mana rayuwa mu rayu da tsakaninmu da waɗanda ba irin aƙidan ba ko addininmu ba to amma saboda akwai adalci da fahimtar juna baka taɓa jin an samu wata barkewar rashin zaman lafiya ballantana har ta kai ga kashe-kashen rayuka ba mm-hmm. amma abin takaici sai gashi an waye gari yau kusan an ware yau wannan mai addinin bai isa ya zauna a wannan bangare ba wannan bai isa ya zauna a bangare ba to gaskiya duk wannan yana daga cikin abubuwa na rashin adalci wanda ko yanzu in an dawo aka yi ma kowa adalci ta kowa hankalin shi zai kwanta za ka ga ba fifita wata kabila ko wani addini a kan ka ba to kowa zai zungumi abin nan kuma zai mashi gabanni biyayya. Malam awal malami kenan a tattaunawar shi da muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan sabuwar shekara ta 2024. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana fatan alheri tare da yin fatar samun sauƙin rayuwa a sabuwar shekarar miladiya ta 2024 da muka shiga. A shekara ta 2023 da ta gabata dai, 'yan Najeriya sun fuskanci ƙalubale na tsadar rayuwa a sakamakon cire tallafin mai da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi. Ko baya ga matsalar tsadar rayuwar dai, akwai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi sassan Najeriya musamman a jihohin arewacin ƙasar. Malam Umar Larat Aliyu mai sharhi ne a kan lamuran yau da kullum a jihar Niger ya ce suna ciki da fatan alheri a kan sabuwar shekarar ta 2024 miladiya sannan suna fatan samun sauƙin rayuwa da ke ci gaba da addabar talakawan kasar. To muna fata cewa Allah sa albarka a cikin wannan sabon shekara da muke ciki, muna fata alheri masu yawa a cikin wannan wata da muke ciki, kuma roƙon Allah da kuma gwamnati cewa wa'annan abubuwa da suka dame mu da muka kawo daga wajen shekara mai wucewa, kamar irin maganganu irin wahaloli da mutane suke sha na rashi na yunwa da tsadan mai da kuma dai masarufin abubuwa rayuwa gaba da Allah sa gwamnati kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗi Allah sa a samu sauki har da mutanen nan masu addaban mutane ko da yake an fara samu sauki amma saukin da kam gaskiya ba abin a zo a gani ba bane tukunna ana maganar tsaro kenan yadda yan bandit din nan yan bindiga daɗi da suke kwasa mutane inda ya kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka su ga cewa wannan abubuwa ya kawar kuma maganar kayan abinci don Allah su duba su yi ma mutane sauki akwai yadda za su yi su yi sauki din nan kuma sun san yadda za su yi su kawo sauki su ba su a wahala mutane yana wahala za ka kamar yanzu da ka ga shugaban kasa za ga gwamnoni suna yawo da mota ashirin a bayan su wayansu kuma sun faki mota din su ba su iya tafiya da shi saboda ba mai saboda haka su duba rayuwar jama'a su tausaya ma jama'a jama'a suka zaɓe su saboda sai musu aiki amma ga su suna jin daɗi jama'a kuma suna cikin wahala yanzu kana ganin kasafin kuɗin nan na shekara ta 2024 a hasashen ku zai taimaka a samu sauƙin rayuwa dinnan da kake magana to kaga abin da dai suka faɗi kenan yin budget daban implementation preparation na budget din kuma shine matsala ga shi cewa ga abin da za a tsara shi da kyau amma wurin implementing sai ga an tauye zai ga ya zama labari kawai saboda ba su damu da abin da ke faruwa da cikin jama'a ba gaskiya wallahi budget din yana da kyau a tsare amma wurin implementing din shi to shine muke fata don Allah yadda suka tsara shi su yi kokari su yi haƙi da shi saboda su jama'a su samu walwala. To shi ma dai jigo a jam'iyyar APC a Najeriya Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce suna buƙatar dawo da tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta yi a bara domin 'yan ƙasa su samu sa'ida. Fatan muna so mu ga canji a ƙasa. canjin shi ne irin wahalhalun da ake ta fama mutane suke ta fama da shi a ƙasar nan mu ga an samu an samu canji mutane sun samu waraka a samu sauƙin rayuwa da irin duk matsalolin da ake fama da shi a ƙasar nan kuma shugaban kasa a jawabin shi ya ce mutane za su samu waraka za su samu sauki muna fata mu ga haka. Kuna ganin batun tallafin nan ya kamata a dawo da shi koko dai akwai wani canji da kuke sa ran gani? To, tallafi dai yanzu muna so a dawo da shi in zai dawo ko da yake ko mutane masana tattalin arzikin kasashen sun hayan tallafin nan ba a cire ba ana ba da wani abu to in ko ana yin a tallafin nan yana nan ya kamata a ce mutane sun samu sauki a irin wannan wahalhalun da ake sha yan kwanakin nan To kuna ganin dawo da tallafin zai sa 'yan kasa su samu sauki kenan? Kuma zai zama alheri zai sa a samu sauƙin ana so. In kuwa ba zai zama alheri ba za a samu sauƙin mu sai a samu hanyar da za mutane za su samu sauƙin rayuwa. Saboda abin ya kai inda ya kai. Ya kai inda in ba a tsammani a ƙasar nan inda mutane suna shan wahala. Akan matsalar rashin tsaro kuwa a jihar Niger da ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce sai al'umma sun ba da haɗin kai ne za a samu nasarar shawo kan wannan lamari. A magana harkar tsaron nan gaskiya daga ƙasa ne, hannu da muke muke kuka abu abubuwan da ke faruwa a kan tsaro, har da mu a ciki, saboda a cikin mu ake samun masu ba da bayanai wanda ake cewa informa. To haka har yanzu akwai matsala har da mu mu ba gwamnati kawai ba Na'am to yanzu me fatan ku akan tsaron nan ita wannan sabo shekara? Fatanmu mu shine gwamnati su ɗauki mataki mai tsauri a kan wa'annan 'yan ta'addan tunda dai su jami'an tsaro suna kokarin su akwai 'yan sanda zaka aka doka yau watan shida ba a ba su alawan alawan da ake ba su ba to kaga duk wannan yana da cikin irin matsalan da ake samu su wanda aka doka jami'an tsaro suna yaƙi da wannan 'yan ta'addan hakkin su ba a ba su to kaga akwai matsala to su ma dai wasu daga cikin kananan 'yan kasuwa da muka zanta da su a nan jihar Niger game da sabuwar shekarar sun ce suna fatar samun sauƙin tsaro a wannan sabuwar shekara ta 2024. Sunana Alhaji Dantani a ci a rage don gobe ciyaman na tsohuwar kasuwan Kwantagora. Fata na da wannan sabuwar shekara Ubangiji Allah ya da muka ga wannan sabuwar shekara lafiya. Allah sa kuma ga wata sabuwar shekara lafiya. Allah Ubangiji ya sa abinci ya ƙara sauƙi cikin wannan sabuwar shekara. Allah kuma ya ƙara mana tsaro cikin wannan sabuwar shekara. Allah kuma ya ƙara taimakon mu cikin wannan sabuwar shekara. Sunana Hajiya Lauratu Umar Abdullahi. Ni ne women leader na John C gaba na mata yan kasuwa. Gaskiya ina ma al'ummar Najeriya fata alheri gaba daya da wannan sabon shekara da muka shiga. Allah maimaita mana Ubangiji Allah ya tsare ma alherin da ke ciki Allah Ubangiji ya sa mana ciki wanda ba alheri ba Allah gusan mana da shi. Suna na Suleiman Muhammad ne sakatare na wannan kungiya na ma'auna Kwantagura. To babban fata na a cikin wannan sabon shekara Ubangiji Allah ba mu zaman lafiya. Domin idan babu zaman lafiya babu ci gaba. matukan aka samu zaman lafiya to za a samu ci gaba. Sunana Asabe Bello. Wanga shekara muna fatan alheri. Allah kuma ka kabe mana fitina. To a cikin jawabin da ya gabatar a kan sabuwar shekarar miladiya ta 2024 dai shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ce ya san halin da 'yan ƙasa ke ciki musamman a kan cire tallafin mai da ya yi amma suna nan suna bin hanyoyi da za a sauƙaƙa ma 'yan Najeriyar. A nan jihar Neja ma dai gwamnatin jihar ta ce ta yi sabon tsari na bunƙasa aikin noma da ɗaukar sabbin ma'aikatan gwamnati da kuma ƙara matsakaimi a yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi jama'a a wasu yankuna na jihar Niger. kamar yadda sakataren labarai na gwamnan jihar Niger Alhaji Ibrahim Bolagi ya yi ƙarin bayani. Gaskiya wannan gwamnati ta yi tsari cewa za ta yi aiki tukuru daga nan Janairu za mu yaki zai tattauna da stakeholders na kowane local government sannan ya san ra'ayinsu ya san yadda zai kara musu aiki kara yi musu aiki sannan akan noma za a saya traktoci kamar dari uku insha Allah. Akwai batun ɗaukar ma'aikatan nan bincike ya nuna babu ma ƙananan ma'aikata yanzu a Naija duka daga 'yan level 9 zuwa sama ne ƙananan babu. Kuna da shirin ɗaukar sabbin ma'aikata ko? Akwai shiri ya riga ma ya ɗauka kamar 1000 already ai ana nan a ciki amma daga yanzu da zuwa Disamba kuma wannan shekara insha Allah za ga canji sosai. akan ma'aikata. Sai batun tsaro jihar Neja na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar tsaron nan wasu wurare. Wane bayani za ku yi mu jama'a akan wannan? Ai maganar tsaro ba na mutum daya ba ne. Ba gwamnati kawai ba da jama'a amma shi ya riga ya tara da da sojoji duka da dan iska da dan kasa da dan duka hmm. za su sa hannu gaba daya su su yaƙi abin da insha Allah abin ma yanzu ya yi sauki fiye da da. Fata dai Allah ya karbi addu'o'in bayansa akan fata na alheri da samun sauƙin rayuwa a sabuwar shekarar ta 2024 miladiya da muka shiga. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Sashen Hausa na muryar Hausa ake wato sashen hausa na muryar amurka ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 masu sauraro kafin mu shiga ba a shakata da wannan wakar Yeah.

jiki na tana ganin ki mai suna mutuwa kan so alayya. rayya a danna mutuwa ba biya a rabuwa ba biya a so da ƙauna ba mata tun da kan gumba raina maza a ɗauka ba a duniya asali ya samu ba siya dai ba ba sun ta ba a zuciya na kamu Madalla yanzu kuma sai wasanni a takaice. karshen makon da ya gabata ne ya kammala karo na 44 na takobin kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar a garin Agades kuma an yi karon karshe ne tsakanin Abdulkadiri Isaka Isaka na jihar Doso da Mati Sule na jihar Maradi inda bayan mintuna takwas da 'yan dakikoki sai kokowar ta yi wani abu kamar da za ku ji a lokacin da talabijin da rediyo RTN na jamhuriyar Nijar ke watsa shirin kai tsaye. Ah, hankali kadiri abdu ka isa ka isaka isaka na jihar doso ne ya lashe takobi na takwas wa wannan jihar kuma na shidda da lashewa wanda isaka isaka kadiri a dai tarihin koko gargajiya ta jamhuriyar ta nijar shine ke kasancewa gagaraba dau tunda shi kadai ne ya lashe takobin har so shidda kuma ya yi nasara a shekara ta 2015 da 2016 da 2019 da 2021 da 2022 da kuma bana 2023 kenan cikamakin shiddan ya kasance da uku ce daga juna dan kokowar ya samu tukwicin doki da sefa miliyan goma sha biyu da kyaututtuka da dama firaminista ali lamin zan da ke tare da rakiyar firaministocin burkina faso da na mali ya jagoranci bikin karshen kokowar inda daga bisani ya yi wannan jawabi. asali ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da ƙarshen kokowar ta bana da zabira yi shawa tun da an ƙare lahiya kowa hukuma gidan shi lahiya allah kai kowa gidan shi lahiya abubuwa muka so ga shi sarkin allah ya ba so shidda idan allah ya ta wasu samu ita kokowa haka ta gada duka 'yan ƙasa ne ga 'yan jihar 'yan jihar duka duka na ƙasa ne gode mu allah ɗan ka yakan an ƙare lami lafiya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida na mutanen kwanni yanzu kuma kamun mu karbi wato kafin mu yi karkare shirin ga Ibrahim da labarai a takaice. To a takaicen wani harin da Isra'ila ta kai da jirgi mara matuki da daren yau talata kan ofishin kungiyar Hamas da ke wani gefen birnin Beirut ya hallaka wani babban jami'in kungiyar Hamas mai suna Sale Al-Aruri a cewar kungiyar mayakan da kuma kafafen yada labaran gabata tsakiya. shugabar jami'ar harvard ta nan amurka claudine gay ta murabus a cewar jaridar harvard crimson ta ɗaliban harvard a yau dinnan talata bayan da ita da wasu sauran shugabannin fitattun jami'o'in amurka suka fuskanci matukar caccaka saboda irin yadda suka bayar da ba'asi gaban majalisar dokokin tarayyar amurka game da batun tsanar yahudawa rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane aƙalla hudu baya ga rawan da ta gommai a kif da kharkiv a cewar jami'an gwamnatin ukraine a yau dinnan talata rundunar sojin saman ukraine ta ce sojojin rasha sun yi amfani ne da jirage marasa matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 ciki har da wasu da aka harbo daga jiragen sama da kuma na ruwa to amma bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakabo dukkanin jiragen da ma 72 daga cikin makamai masu linzamin turkiya 'yan sandan turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma ƙungiyar leƙen asirin isra'ila ta mossad da kuma farautar wasu baƙi da ke zama a turkiyar a cewar ministan cikin gidan turkiya aliyar kaya a yau dinnan talata a watan jiya dai jami'an gwamnatin turkiya sun gargaɗi isra'ila game da abin da suka kira sakamako mai tsanani wadda suka yi ƙoƙarin farautar mutanen to masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a yinin yau sai kuma zuwa gobe da safen ku idan Allah ya kai mu misalin karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana a ji wasu abokan aikinmu da shirin mu nan safe. yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai fiona wa mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku mr sidrak franklin ni aisha mu'azu nake muku fatan kwana lafiya.